ولا تكن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha hudu da watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in daidai lissafin nasara muna goma sha tara da watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara gudunmuwar ba kafin tafsiri ya tara naira dubu goma sha shida ɗari hudu da sittin a akwati an tara dubu biyar da naira ɗari ɗaya sai hajiya asma'u ladan ta haifo da naira dubu biyu a teburin da ake tara gudunmuwa wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya ke a sashi wato a sa mahaifinsa a cikin addu'a wani bawan Allah shi ma ya kwada jira ɗari biyar ya sa shi addu'a ba da lafiya akwai rahina isa ta yi kwada naira ɗari uku da ashirin sannan akwai sarrafa abubakar da hafsa mutum sun aiko da naira ɗari biyu sannan akwai maman kotu ya ta aiko da naira ɗari ya Allah ka saka musu alkhairi baki ɗaya waɗanda suke bukatar a tiyar su addu'a Allah ka biya musu bukatun su kai damuwoyi Allah ya yi wanda ya ce a sa mahaifinsa a cikin addu'a in mahaifin yana raye in bukata ce Allah ya biya bukata in damuwa ce Allah ya yi in kuma Allah ya kalli mahaifin Allah ya rubuta wani mahaifin da rahama yau kuɗi daga teburin naira dubu shida ɗari biyu da ashirin waɗanda suka yi ko marayu da kaya akwai wani yanzu ya kawo yadi wata baiwar Allah daga barnawa ta kawo kayan yara guda biyu saduwa da rasu ya kawo marayu sabitu sabitu alƙasu na mai musulunta Allahu na shahada na sai da kike so shi ga cikin addinin musulunci wani ne shi da sake ko shi da kike so musulunta ra'ayin shi da kike so musulunta da Allah Allahu akbar to shi mai da abin da zan fara ki ce ashhadu ashhadu Allah ya. إن الله واحد أن محمد أن محمد رسول الله شيك لك إذا ما رسول الله لذلك كم يكون kami kemudian sudah kepada Allah. Dan beri kebelian kami kemudian Allah. Belian. kenan yanzu kina so ki canja zuwa fatima to yanzu ta ta yi da blessing ta koma to ta koma fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi shi ga barka sai a je da ita ne a bayyana mata abubuwan sha'awa kuma tana tare da yaro da ba ya kuwa ta mutum da yaro da kai masu mashaɗa ke ba ke da yaro mutum da ya baya da ake da jirgin nan na sai a jirgin da ya bayanan abubuwan da ya kamata mu kai da jami'in musulunci Allah ka ta samu akwai alƙali ya aiko marayu da yadi ɗari da casa'in da shida Ya ɗari da yi da shida wata baiwa Allah ta aiko da atamfa guda ya yi a saka cikin addu'a akwai hajiya ta aiko da atamfa guda uku akwai hawa mai yar agaji ta aiko da wato hijabi ce a ba marayu kuma a akwai rahila ta aiko da yar kome take a ba marayu ita ma take a sanya ta a cikin addu'a ya Allah wa'annan da suka taimaka da wa marayu Allah kuma kubatar da su sifati alheri a aljanna a ranar kiyama wata gaba da kuɗi Allah ka sa masa kuɗin miliyar aljanna a lahira wanda ke bukata a zuwa a cikin su Allah ka biya masa bukatu na alheri damuwoyin su Allah ka yaye Allah ka sa masa jumla ke masu shawara da kawar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai waɗanda suka aika suka wato ita a kawo sai marayu wani bawan Allah ya aika da naira dubu ashirin da biyar akwai hayatu a cikin fa'awar ya aika wa marayu kudin wani naira dubu ashirin da kawo akwai wani bawan Allah ya aika da dubu goma akwai wani bawan Allah ya aika da dubu biyar akwai abubakar jangura ya aiko da naira dubu biyar akwai wani bawan Allah dubu hudu wani bawan Allah dubu hudu wani bawan Allah dubu hudu Allah ya Allah ya musu albarka akwai haka ya yi kodin naira dubu sai ita ma hasana ta ba za a baka a baya ba ta yi kodin naira dubu biyu sai zan da talatu yusuf naira dubu biyu muhammad talatu abubakar naira dubu biyu aminu amma naira dubu biyu hajjar adam zarra naira dubu biyu Sanusi Abdullahi kan dubu ɗaya ɗari biyar, Salamatu Muhammad dubu ɗaya, wani bawa Allah dubu ɗaya, Kabiru Umar Abdullahi dubu ɗaya, Maryam Nasir dubu ɗaya, Muhammad Audi dubu ɗaya, Rake Ilyas dubu ɗaya, Fatima Ahmad ita ma ta aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu ɗaya, Adam Umar naira dubu ɗaya, wani bawa Allah naira dubu ɗaya, Zayyar Bashir ƙaraye naira dubu ɗaya, Musa Maina naira dubu ɗaya, Khadija Ibrahim Kuni Naira dubu ɗaya, Yarima Musa Ramalan Naira dubu ɗaya, wani bawa Allah ɗari biyar, Shafa'a ta dubu ɗari biyar, eh, sai Salaha Bukar Baba Gana ɗari biyar, wani bawa Allah ɗari hudu da hamsin, wani bawa Allah ɗari da tamanin. Duk wa'inda bayan Allah sun aika da gudunmuwa ta a kawo da mutum marayu, Allah ke marayu su albarka. Allah ke wa dukiyar su albarka. Allah ke wa zuriya su albarka. da mu da su Allah ka mana cikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a janna da tashin kiyama kuɗaɗe da aka tara a kawun naira dubu ɗari da biyar da ɗari shida da talatin idan aka haɗa jumla gaba ɗaya sadaka da malayu suka samu ajiya banda kayayyaki da aka aiko shi ne sadaka ta samun kuɗi naira dubu ɗari da talatin da uku da ɗari hudu da goma to ci gaba da turo kuma ta kuɗin marayu saurari sakamakon ba wajen Allah in ka ba da shekaran jiya yau ma ka samu damar ƙaraba da in ka ba da yau gobe ma ka samu damar ƙaraba da Allah ba zai yi maka albarka ba har sai lokacin da ka dinga bayarwa Allah ka ba mu iko mai ka ba da shi ne akawun nan sun shi ne ofis wanda ya kuma da nan ba double zero double bankin kuma shi ne islamic ibtc ba. akwai takarda da samu da wani babu allah wanda wani yadda a suka bi shi har wurin aiki suka balla motarsa suka yi masa awon da wajen bawa idan kuɗi da ba faɗa da ba ba ku suna da yawa ya allah ka dawo wannan bawan allah da wannan dukiya ta ce allah ka taɓa wani da kuɗaɗen da wata su kuma da suka tafi da allah ka jefa bala'i da rikici tsakanin su ka tona musu asiri yadda kudin da za su dawo zuwa ga zuwa ta su da wata Allah ta ala ya samu dace Allah ba ina muka fara ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نعم ونذرهم في طغيانهم يعمهون لو كنت لو أنت مكانك كنت أنك وآية في إيمانك in an kawo musu aya za su yi imani Allah ya ce ne sanar da ku cewa idan aya ta zo za su yi imani da yanzu sai Allah ya ce to ai wa yukallimu da absar mu ne muke juya zukatansu da gannan da zuciyar da ganin muke jujjuya ne da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu da yatsu bayi. yana juya fiye da yake kenan zuciyar tana tsakanin yatsu ubangiji yadda ya gada ba haka ke juya kenan wani kalli ba ake da tawo wa absarahu kama da yukhrijul a awwala kamar yadda a baya suka ki su imani Allah ya kawo da ke jijiyar kan, idan ayar ma ta zo ba lalle da su imani ba ai da za su imani Qur'anin nan ya yi ko bai shi ba ya yi shi balarabe da zai ganta sai yin Qur'ani ya san ba magana ta Allah bane magana Allah duk ya irsa wani sibiru kira wallahi ne duk Qur'ani sai da ya rufe sai da yace inna alayhi la halawa inna lahu la halawa wa inna alayhi la halawa hajjin wannan sai da ga ba magana da za su yi wani wannan yayi alhali ga mu'jizozi nan da Allah kai sai ya san suka bayyana ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin badar kawai mutum ɗari uku da jaye mutum dubu mu'jiza ce kuma mu'jiza mu'jiza ce kuma ɗari uku su ne ba su da makamai mutum dubu ne ke da makamai ɗari uku su ne ba su da dawakai mutum dubu ne suke da dawakai ɗari uku ba su da wadatattun abinci talakawa ne dubu suke da wadatattun abinci ɗari uku ba da ƙwararru a wajen yaƙi ba dubu ne suke alfahari da ƙwarewa a wajen yaƙi amma ɗari uku suka ba su takardar sallama wannan mu'jiza ce zuwa mu'jiza mu'jiza to ba dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo za a yi ba ruwa inda aka aka samu wannan ruwa ne ƙarshe annabi ruwa zai yi shi annabi ne ya sa hannu cikin ruwan ya dafa ruwa har kama ne ce wallahi ina ganin ruwa na kusurwa da kariyar sunanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa sai da shi gaba da suka yarda ko da mutum tamanin ruwan da bai shi mutum da yarda ba wanda ya shi mutum saba'in da tara duka daga yatsun manzon Allah ya kusurwa annabi Musa da ya farko da ruwa daga duniya ba kuma mamaki bane ga wanda ya farko da ruwa daga yatsun itacen da yake hawa kamar mimari ya fito ba a kansa idan da aka cire itacen daga masallaci wani kafinta ya yi wa annabi mimari mai matakala da annabi ya zo zai wuce shiga masallaci sai aka ji itacen da aka je hudu da masallaci yana kuka kamar yadda jariri ke kuka sai da maza ta sarrafa ya zo yana lallacin sa yana lallacin har ina kai ya me baki cikin sa annabi na taka shi ya kurba yana tsayawa sai shi ya kurba yau a yi mimbari an fito shi a waje da zai sake samun wannan albarkar sa annabi zai akan shi mu'jiza ce kuma mu'jiza mu'jiza a hudaybiya an nemi ruwa a rasa aka samu wani kogoni biya annabi ya ce sabai su shiga ko za a iya kalatin ruwa da kira aka kalatin ruwa a annabi ya fito da baki da ruwan ya mai da ruwan cikin gugar ya juye cikin rijiyar bara ya ce ina cikin rijiyar kawai ruwan da annabi ta yi ruwa cikin rijiyar kawai ya ko ta ina rijiyar ta ce shi tana fito da ruwa ya ce da karfi ka fito daga cikin rijiyar ka ruwa ya tsada ya ce wannan ruwan shi muka sha muka yi wanka muka yi wanki muka ba wa dabbobi muka sha aka ce kuma ya ce muka yi mutum ne da dari daga ruwan da annabi ya da bai karshe ne sai da zama bai mu'jiza ne ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Umar yake muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balarabe kawai sai annabi ya kira shi annabi ya ce an laka ila kai shekara sai gwada maka alkhairi balarabe ya ce me alkhairi annabi ce ka yadda ba abu bauta da gaskiya sai Allah ko ka yadda ni annabi Allah balarabi ce kana da kana da shaida annabi ce yana da shaida ina shi da sai annabi na masa da bishiya ba ki bai ko wata bishiya a kira da su za ta ba da yake da annabi ne bishiya da mu ne ai wani annabi to da bishiya da kai ne kace kai da ba da ya na yadda ya ba da kira zai imani annabi ke karka da wata wani kulle ya je ka kira ta kanka ya je kira ta da kai kada da wata dabara ya je tsaya bakin shi ya kalle gida su da zai ba yiwa da kana magana da shi ya ga zama wa karshe ne ta maza ke kai bishiya ga wani can mahabur ya ce shi a daga Allah ne ya ce yana kire nan da ke bishiyar sai ta girgiza ta tugo da suke kasa sai ta yi mutum a hadisin aka ce fa a balati shajarar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sakittu arba hatta haka ta tabo jijiyoyin ta suna tsaga kasa kama ana hula ta zo ta ga gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ke bishiya waya ko wani ke Allah balarabe yana ji da kudin ni waye sai annabi Allah sai kamar bai taso ba ne ce ko ma da ne nan take take girgiza sai you turn left right left da kuma ta kace wani da ke kuma kula ba sun ce wata ya tsage wata ya tsage mu'jiza ce kuma kula to amma Allah bai yi shi da kai ba ko bai yi shi da kai Allah ya ce wa kallimu afidata wa absarahu kama da yuzu bihi amma Allah ya ce wa nazaru kuma sai kuna bari su sai nun ya ne a cikin tawa a gaba ya ma hulaye da da da mata hajire suna cikin tsinuwa suna cikin ruhu haka da su kare ya ce musu sauƙin jiki imani da Allah ba su saba Allah ya karbi sai Allah ya kawo su shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum yakan yi addu'a da Allah ya ce wa yukallimu afidatan wa absara sai annabi ke cewa Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar ko Allahumma ya musarrifal qulubi wal ya وتكلموا أسئلتهم وأبصارهم كان لله اللهم يا مقلب القلوب والأبصار sabbin kalbi a Najeriya nan da kansa yake wannan addu'a ya Allah kai ne mai jujjuya zukata kai ne mai jujjuya gannai kamar yadda ka faɗa a Qur'ani to ya Allah ina roƙo zuciyata kallon lafafu ka ta juyo ta ka tabbatar da ita kan addinin musulunci idan da zai wannan addu'a ko da annabi wajibi ka ta wannan addu'a wanda aka yi nasa wannan ko da yake cikin matsala anan danga ta Allah to amma anan sai ma da suke kamar shehu malami Abu Sa'ud kamar yadda wato shehu malami Muhyiddin Jamal Al-Qasim ya faɗa a duk mutumin da yake son shirya yake son gaskiya to Allah ba zai taɓa juyar da zuciyarsa da gaskiyar ba Allah ba zai tankwara zuciyarsa ya tura ta kan ba matuƙar kana son gaskiya kana so ka gane da gaske kake kana so ka gane ba wai ka gane son zuciya ne da kake karɓa ba da gaske kake gaskiyar kake ne ba to Allah ba zai halaka da Allah ba zai juyar da zuciyarka da kake karɓar gaskiya ba Allah zai tankwaro zuciyarka ne amma da gangan ka san gaskiya ce sai ka ka lambashe to Allah sai ƙara lambasar da zuciyar ka shi kenan sai ka zama cikakken mara da wajen Allah ko ne amma wanda yake da shirya sai Allah ya ce wanda zira haka da wani والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا yawa da daga gaske karkace Allah ya ce falan ma za ku Allah ya ce da wayan da suka nemi shirya suke suke nema Allah ya ce za ta hukunan Allah zai kara musu shari'a wa ta mu kakawa mu sannan Allah ya sa musu tsoron Allah a cikin zuciyarsu da jihar bina wanda suke kokari a cikin hanyar suna neman daidai suna neman gaskiya Allah ya ce ba za mu da su ba za mu bari su mata ba la nahadiyan da mu su gura za mu yi da su hanyar ta mu ta Allah sarkin adalci amma wadannan Allah ya ce madan ma za ku da sanin saninka da iliminka da karatunka kake Allah da sanin saninka da iliminka da ka kake sunar annabi Muhammad sannan Allah ya ce a zanen namu tsoro Allah ya ce sai ya karkata da suka suka zama kankararru suka zama makiya Allah saboda da gangan da sanin suka karkace Allah ya rayu Allah karka halaka da mu bayan mun gane Allah ya wajibalahu afidatahu wa amsahu kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhu fi tughyanihim ya'mahun ya Allah ya daga mana rabu wa la anna anzalna ilayhim al-malaa suke sawa annabi sharadi in yana son su yi imani to ga da sai ya mutu Qur'ani ya ambaci sharuɗa a can cikin suratul Furqan can kusa da ƙarshe wa qalu lan nu'mina laka wa suratul Isra suratul Isra wa nu'mina laka hatta tafjura lana min al yanbu'a sharri na farko

dokokin kafin shari'a kullum rabbi hal kuntum illa basharan rasula to gaban maka sun motsa wa qalu annabi har abada ba za mu imani da kai ya kai in kana so ka imani to a ta kafira da ranar arziya kuwa kaga ka tabbata maka sahara ce ba ruwa sahara ce daga yaƙi sai ya yaƙi to ka kyakke ka mana mabuko da ruwa ko ina maka ta koma da wuce kamar muna ba ke ne in kai wata za ka yi kai daga Allah da zai bi imani in ba za ka yi wata ka to ka kyakke na ta kuna laka jannatu ke ne ko ya zama kana da wani irin ka ta fariyar gona ta dabino wa inabi da inabi kuma ta kace mallaka ka Allah ya tuba mala'iku su bude maka ita a bayan gari to ka kai maka nuna ma gonan dabino da inabi da kuma fa tubajjira al-anhara tilala hadira a tsakiyar da ya zama ka kake da kuramai na ruwa a tsakiyar gonar to za mu yi da kai a Allah ne sai da imani kai kafiri ya da magana mun samu shaɗi nawa shaɗi na biyu sai shaɗi na uku suka ce a yau kula raka bai kudin da kote ko ya zama kana da ɗaki na dinari ɗaki autu kila sama kai dole kuma ya kuma da kariya wani cikin sharuɗa autu kila sama ko kuma ka to mana da sama ka shi shigo kamar da an amsa ka bai da karaya ka ce Allah yana ki bude ga to ki bude ga ka ki bude ki kafa ki ho? in ba za yi wannan batu to sama ta kiko kai kana da kada ya burge hankali yo ko ko ko dai ne mai zaki ne shi kana cikin ya sai da Allah ya balle sama sai ne kuma za ka yi wannan barko ga wani auka a ce billahi to ka je ka kuma da Allah kuma kai yanzu shi kadai saurara wal mala'ika yanzu kuma ga mala'iku na rubutu aw ta ce Allah ka sa yau Ya mana na take masa baya kuma gaba da gaba ku sai mai take Allah amma za ka yi wannan ba kuma kuma da to ya zama kana da gida wanda aka yi da azurfa ko aka yi da zinari maka ga ɗaki guda da azurfa ka gina shi to sai bai da cewa kai annabi Allah in wanda ya gagara kuma to a wutar kafin samayi yanzu muna zaune kan kaka ka shige sama suka ce wani wala da nufi ya ka in ma ta ka kaka ka mun ka shiga sama ba ba za mu yi da ba hatta ta ce na rabbi hatta tunzila alaina kitaban da kawo ko ka tattaka ka hau sama ba za mu yarda sama ka hau ba sai inda ka je saman kuma ka karbo wata wasiƙa daga wajen Allah inda Allah ya rubuto ya ce Allah ina sanar da kuni ne na aiko Muhammadu ga appointment letter da stamp na ba ke kawo ka kawo wannan wasiƙa ka danka mana da karɓo karanta mu bayanin da Allah ya kai shi doka to in kai wanda za da yi da kai a daga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya barkake mu subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ta tsoman ki sarki ya tabbata da ubangiji hawa sama hawo Allah zuwa da mala'iku shake da koramai zuwa da lambu gidan azurfa wannan ba yake ba kai ba kowa ba ne illa bashar rasulullah kai mutum ne kai annabi ne zan ku imani ku imani to tana yi wa wani ne to a kawo musu mana da ko zan ku imani sai Allah ya ce da annana nazzalna ilayhim almalaika Allah ya ce da za mu sauko musu da mala'ikun nan tawaga tawaga ta mala'iku bataliya bataliya kamar yadda suka ce wal mala'ikati kabira to walau zan zanna ilayka al mala'ika da a ce za mu sauko su da mala'iku bayan wannan wa ba mu bauta mu ta gawo wasu ma su fito daga kabarin su zo su ce sun shaida ne sun je lafiya sun garo wasu ne ka shaida gidan ku daga kabarin su fito su ce to mu ne kun san mu ne mun mutu eh an kai ku kamar eh to je ku gano wannan annabi Allah ne da gaske shine wa kallama ku mota wa karra alayhi kullu shay kuma mu kawo musu duk abin da suke so mu kawo mu ya ba da shaida mutane su samu su ba da shaida aljanu su zo su ba da shaida mala'iku su ba da shaida awaki su ba da shaida tumaki su ba da shaida kaji su ba da shaida talakalo kyankyaso da sauro kudin cizo garnabo aka hatta da bata har bishiya ko ta bishiyar mangoro ka da shaida ta lemu ta ce kai annabi ne kuka ta ce kai annabi ne bagariya ta ce kai annabi ne kurna ta ce kai annabi ne baure ya ce kai annabi ne madaki ya zai ce kun san dai da madaki ya ce wannan annabin Allah ne gwaba da gwanda sun ce kai annabin Allah ne tanjirin da da da da da duk su zo su ba da shi da ya Allah shi ne wa za a yi ko da shi kubula malamai suka ce kalmar kubul jam'i ne na qabil jam'i ne na me qabil shi kuma qabil yana ba da ma'anar kafe yana ba da ma'anar kafe kubulan ai na. wato dukkan su zo su zame su zama garanto ne abin da ake so ka su zama garanto ku ce mu muna ba ku tabbas mu ne shaida wannan Allah ne ya yi shi duk wannan su zo su ba da shaida Allah ya ce ma kanu yu'minu billahi ta. wallahi ba za su yi imani ba sai dai Allah ne ya gada musu shi imani idan ba kawo aya ta gane gaskiya ba ba kawo haya ke sa a ba me ke sa a shiryu idan Allah ya gada masu ne shi sa Allah ya ke shirye da wanda ya gada ba shi yake ne mata da wanda ya gada Allah ya ce wala ke na sai dai mabiya yawan su yanka Allah sun jahilcewa imani daga Allah ya yake ba daga kawo su da imani ne Allah ka gama sai Allah ya ce ga gaba da rama وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي نعم. بعضهم إلى بعض زخرف الأرض ya zama haka ne ja'alna li kulli nabiyyin kowanne annabi da Allah ya tsoro da kuma sanya masa aduwa sai da kuma masa abu da bai da ba ta ba samu wanda ya zo gaskiya ya faɗi gaskiya bai samu yana dawa dole sai ya samu yana dawa shi yasa wai da kowa samun yana dawa su ne wa annabawa daga nan sai zuwa sai waɗanda suka bi hanyar annabawa ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi to ba sai bayan ka sunna kuma kace kana kiran mutane ne cikin sunna a ah, to ka zauna da kiran za ka yi halawa ka zauna da kiran ne amma za su rike ma gwiwa kalla kalla ko whatever ba da haka za a yi har zuwa lokacin har da Allah wanda zai zai zai hukunta gobar da tsakanin gaskiya da ƙarya tun farkon duniya aka fara ba a gama har an sa shi ba a gama har yanzu har an sa shi kiyama da wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan Allah ya ce aqilan insu wa jinn shaytanu mutane ne shaytanu a da za su yi tare da kuma yuni ba'du ila ba'du zuwa kawai kula sashi suna yi wa sashi wahayin magana da aka yi kwalliya domin abu ya zama sashi ke wa sashi wa zukur falkon ba da suka ce shi ne kaunin mubawa kaunin musayya a tsaya a shirya magana a tsara ta a rubuta ta daki daki gaba gaba yadda in ka karanta ta idan ba Allah ne zalakar da imani ka ba sai ka kama hankalinka sai ka ga abu kamar da gaske alhali wani tinkiri matsiyaci ne kawai ya na yau da ya tsara yuni wani ila ba'd zukur fal qawl zuwa Allah rama Allah ya ce kazalika da Allah ya kullu nabiyyin aduwa bil mujrimina criminal wa kana Allah ya ce ka zane ka ji Allah da kulli kamar haka ne duk abin da Allah ya ce Allah ya ce ka sanya masa aduwa abokan gaba manya min al-mujrimina a cikin jinnan masu laifi ka ce a daina zama da kira da kawai ka ce a daina wajibi dan duwa ina ne jin haushin ka kace ka alaka barawo barawo da kace ka ba yana yana jin haushin ka wani yayi kwallon kan maula zai rubuta ciki ka hanta ko shi ka tare shi ne ya zama abokin gaba ko da ba ka zo ga akida sai hadin sunna wani kuma ka gagara ga da kai zindiki zindiki ba ko ta zai ba ko ta zai ga ne sai barbara ne yawa amma ta inda za ka yi kai kuma ka zo ka ce sunna pak bid'a ab ya barka ka zauna lafiya sai dai Allah ya barka ka zauna lafiya amma a kara tsakanin kwai da dutse ko wanda zai rashi kwai da dutse a kara ko wanda zai rashi wallahi kuran cewa ne ba ka fara kwai ne ne kai shi ne wa kazalika ja'alna da kulli nabiyyin aduwwan min al-muslimin kowa cikin annabawa ko yau ina sai da karanta wai na dai karanta daga wurin wani ya yi rubutu da sunan shi da kodi so kuma malaman fada masu yi mutane alfahari da tari ga Allah mana magani ko <laughs> ko ba hujja ba iya kawo mun yi magana ba ya kawo hujja ba ya kawo da ni ko za ya kawo ba ya kawo ya tabbata masharanta ne ya tabbata ba su da hujja sai shan iya abin da suka yi mu karanta qur'ani bi shar mu karanta qur'ani bi bakir mu karanta sunna ba su da aiki yi banda kullum kullum da suka yau dinan nake ga ku ba wai jiya yau dinan ma da kake da kariya ne yau ɗin wai malaman fada masu alfahari da sa riga yanzu abin da yake so ya gaba cewa malamin shi bai sa riga to yana kai malami ko ba wannan Allah ya rubuta a cikin ya bai riga sai ki tsayawa ana rama a ko da ya haramta ba da sa riga mai kyau ko ka sha farfesu ko ka aure kyakkyawan mata ko ka sai mota ka tambaye su in da kullum harama الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كان مجرد cewa masu alfaharin sa'ida yawanci ka ga nayi ado na sa'ida in Allah ya zama da littafin Allah ƙarya ne duk sanda na karanta alƙur'ani mai girma sai na yi wanka na yi alwala na tashi a rikunan da Allah ya ban na zaɓi wata ne ga kafin kyau na saka sanar nake kafin sai yi hana girmama Qur'ani ne ko ba girmama Qur'ani yanzu yanzu zan karanta muku Qur'ani da dadi da wata tsohuwar kula da ake cewa sheki da baba alhali kuma kowa ya san kai barawo ne ka ji yan siyasa ka karbi gala mu ko ka boye ka kaji garo sai ka zo wajen wa'azi cikin mutane ka zo ko tsoho ta ya ko ko da. kai ga kadan duniya za ka yi wajen jama'a ko wajen da za a yi rubuta kan Allah ya rufa mana cikin kan kisa riga kana jin haushin na sa riga na duniya ya za ka yi da ni Allah ya bani aljanna ranar tashin alkiyama kuna jin gidan riga da muke sawa a duniya in Allah ya ba mu aljanna ita za mu saka me za mu sa a lahira duk duniya ba ta iya mallaka dan kwalin da mata aljanna ke dora duk duniya a kai da ta annabi ya ce mata aljanna wala nasibuha ala ra'siha khairu min dunya wa ra'siha dan kwalin da take daurawa an sai dukiyar duniya za ta iya dan kwalin aljanna ta yi sai ta yi azumi wataƙila mata da cikin hurin ba daga duniya ta je ba in ma da duniya ta je to Allah ya ta ta ya ba ta dan kwalin da ya fi duniya da abin da ke cikin ta to mai gidan ne zai zaga mai gidan mai zai zaga Allah ya ce ko ka ga mutum man harrama dinan Allah wane ne ya haramta tawa ta Allah allati akhraja li ibadihi wace ne fitar wa bayinsa wane ne ce haramun ne malamai ko mutane shirki suna riga mai sauki da Allah ko ta daura agogo mai kyau ko ta sa hula mai kyau ko ta kalli mai kyau kawa ta duniya wane ne haramta wane ne haramta mu masu da'awa ne muna da bukatar kare mutuncin da'awar da izza in ka kalle ni ba zan taɓa yi daɗin maka sama da mamara ki ba ne ka rubuta raga ba duk wani wani kullum tsohon tsoho da tsohuwar jallabiya da moɗaɗɗiyar hula kuma Allah ya rufa masa asiri amma mu wallahi in ka bincika ƙarya yake jama'a yake so ya wudara ya kare sadaka ne za mu ga mutara wannan muna da hawa muna da haka ne kuma muna da hawa muna ne muna da ba mu jira ya ba daga Saudiya da Bigo muka je turai muka yi da'awa muka yi ne muka dawo sannan muka wuto ina muka wuto nan mutanen da kuma kiro ne a waya da ce garin da zo a da tafsiri ina zuwa ga shugaban izala na tukuri ga ta kakare mun fi karfin wani lola muna jira sai an aiko mada da dan abin da za a yi taimane a bar wata iyali mu da gidawa Allah ya dauka mu mu to kar ka dauka akwai wanda ya aika mana da kwandala daga nan Kaduna dan mu zo na mu wa'azi babu shi amma in mun zo muna yi ka dauke kyauta ka babu ko shugaban kungiya ya dauko wani ma sha Allah ya kai ce ga wannan mun kawo maka ya tabbata hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce ma ja aka min hazal ma wa anta lasta mushrikin la ta'i fa khudh wa tanawal wa ma fa la tudri hadaka annabi ce da aka kawo maka kyauta aka ba ka ba roƙo kai ba ba tambaya kai ba aka ɗauka aka ba ka manzon Allah ya ce karɓa ka kika shafar da su lafiya halal mana annabi ya ce amma ba wannan ba kar ka yadda ran kai bi wannan ba wannan kike Allah mun gode maka Allah kai karba mana ake Allah ke ta babu dama mu sa sutura mu kyau mai kyau ba abu ba abu ba abu ba abu in saboda tawali da zuhu kazabi kai ba za ka ci abinci mai daɗi ba ba za ka sa riga mai kyau ba ba za ka shiga mota mai kyau ba ka zama wa kanka wannan saboda wani da a cikin sahabban annabi ma akwai irin wayannan Allah ya karba Allah ya ne Allah ya ba Allah ya sa a gidan tsoron Allah ba laifi ba ba ne ba amma karkar zargi wanda ya yi sabanin abin da ne karkar zargi idan ka zarge shi yanzu ka zo da wata bid'a a cikin addini kar ka zarge shi kar ka ture shi matuƙar hanya nan yake samu ba wanda ya zura ba ba kan ba wanda ya aike Allah ya ce kun man harrama zinatan lahi a karjar li ibadihi ba tayyibati da rizqi Allah yake wai arzikin da Allah ya kawo nan duniya mai dadi wane ne yake Allah ya harka wa masu imani tambaya Allah ya wa ke tambaya Allah ya ke shine ba tayyibati da rizqi Allah yake kun ka ga ya mu da mota mai kyau da riga mai kyau da hula mai kyau da abubuwa mai kyau da takalmi mai kyau da miya mai ɗan karan da gida mai kyau da filanin da yi da da da da da Allah ya ce gaba ɗaya su yi yadda da zina amanu Allah ya ce masu imani don masu imani na halittar su ya don wa Allah ya halittar don masu imani in kaga wanda ba mai imani ba ya samu wayannan a duniya albarkacin kaza ne kadan gare shi amma Allah ya ce don masu imani ne don masu imani fil hayat dunya amma Allah ya ce khalifatan yawmal qiyama ranar tashin alqiyama kuma to wanda ba mai imani ba zai kariya da masu imani akan waɗannan abubuwa na awa da ado ba Allah ya ce masu imani kada zan ba ranar tashin alqiyama amma a nan duniya zai yaba ba mai imani zai yaba bawa zai yaba ba mai imani shine khalifatan yawmal qiyama a shirye muke in an ga abin da muke ba ne ba a amma da suka nuna kuma wallahi mun gane za mu gyara za mu yi za mu gyara wallahi za mu amma ba mai kirki wanda yana faɗa muku rubutun da aka yi yau yau da fatan wai malaman gwamnati masu alfahari da riguna Allah sama na magani ce wannan aya ta hadisi kaza masu tare suna hasa da kika kake kan baka da lafiya Allah ya muku maganin da yanzu ba wai nake sa Allah ya maka maganin da makarantar Qur'ani yanzu Allah ya maka maganin Allah rama saboda ya ka riga mai riba da wannan riba na Allah mu gode to wannan bai karewa har zuwa ranar tashin kiyama bai karewa har zuwa yace har zuwa ranar tashin kiyama shine Allah madaukakin sarki yace yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura Allah yace walau ja'a rabbuka ma fa'alu da wani ne ya ga dama da bazin sai ga dama Allah ya ce bazaru ka bazu wa ma yaftaruna da kirkira ƙarya da suke suna jira maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka wannan ya nuna Allah ya mana asiri an gagara gano da shi mutum yasa ake cire laifin mu zuwa riga mai kyau Allah mun gode Allah wannan laifi na sa riga mai kyau Allah ka ƙara ba dama mai ta ƙara masa na ka ba aljanna a rayuwa har ran ma mai Allah ya ce a gaban mu jiko wa la sai ba ma magana sai ka taba amma ka taba muku da za yi wajen jahilai da zuku kawai gurura da kuma ka saurare ni dole ku koya wa jama'a da abin da ka faɗa na baki ne sunna ba menene sunna sunna shine abin da a da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kama Allah ya ce wa ladina la yu'minuna bil akhirah irin wannan kare ne da irin wannan kirkira da ake ana jingina wa annabawa da masu da'awa Allah ya ce ta waɗanda ba su imani da lahira ba su ne suke karkata zuwa gare shi yanzu akwai wanda Allah Allah yake ayyuma da bishar da an yi da ya gari ya ce za su iya in je malaman nan to da ma ga imani da Allah bai imani da zata ke kiyama Allah ya ce da kun ji irin sai ce ta karkata zuwa wani yanzu da aka mai shi cewa an zo an je mu

su tsoraci abin da za su tsoro da zai yi ji ana ba sai Allah ya ce mai gaba da ramba الله أكبر sai Allah ya ce fala takunanna min al-mumtahin wa law annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لأن ayat da ran ma ya karanta ku ni ba ki sai Allah ya rubuta da ida subhanallahi wa bihamdihi